wato na ɗaya mutanen da aka employing nasu zo su yi wannan aiki za ka zo ka gani waɗansu manyan mutane ne suka ce a ɗauke suka sa hannu a kan da shi manajin director ɗin da minista ɗin ba su da kaman ikon da za su hana saboda lobby ake yi da ƙarfi daga sama duk waɗannan ya kamata a ba su free hand autonomy da manajin director ɗin da minista ɗin su tantanta ba lobby ba komi a ga kai da na ka na ɗaya na biyu ko a kasan waje kafin na ɗauke ka wannan aiki sai an bincike ka daga karkanka babanka ka zuwa kai kanka ina sure ba ku da wani skin a jikinku ko mutane ne su kirki kuma na kudu dole a saka mutane suna sa ido a idon waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka yanzu abin da ya faru a saudi arabia za a je za a yanka mutane a banza da ofi saboda irin wannan ya kusa ya faru da ni rage tsina ni kaina abin da suke yi daga jidan ma ɗin iska suna nan a airport nigerians wanda ya kamata a yi deporting nasu suna nan a kamar Ethiopian Airlines, African Airlines, in ta zo sai su taimake ka excess lagin ɗinka sai ka biya ka ɗan ka biya ka to waɗannan a Saudi Arabia maza maza a duba irin waɗannan mutane aiki kya a airport ɗin kai staff ne na wani airline ɗin in kai staff ne kawai a kama ka kawai a mai da kai gida daga nan su kuma ya kamata masu airport ɗin authority ɗin su yi making sure an kawo security agent wanda ba ƙararru ba ne su ma su lalace kuma a dinga canza su kana taɓa barin su kana ta barbarin su wuce wata uku a wuri daya. Kaftin Muhammad Joji sau da yawa a baya akan yi ta shelan an bullo da wasu matakan tsarkake filayen jiragen sama a Najeriya. Kana nufin ka ce shirme ne kawai aka yi ta yi can baya? Shi ne nake gaya maka waɗansu suna ga kamar sun kowa ƙarfi sai su je sama su je su yi lobi a zo a basu zo airport. To duk irin waɗannan managing director ɗin, Rafin ya yi empowering nashi ba zai reportin ga minista ba zai reportin wa shugaban kasa ne kawai direct shi marjin direct shi shi na ya kudu shi kansa kawai direct kadai saboda ba wani wanda zai sa lobi ba wani shamiki da kan shi da shugaban kasa to make sure waɗannan is a sensitive issue abu ne da za a je a kashe mutum a rataye mutum a kan irin wannan abubuwan da suke lagos din ku shi kuma mutum lagos ɗinka idan an sa kasan akwai shi conveyor belt mai tafiya da lake sannan a can a zuba shi a je a dora a jirgi to a saka security agent a wannan wurin to na sure in once ka ya wuta ba mai taɓawa lodan kuma da za su yi su kuma ana samu ido a tabbata su ana escort a gama a sake dawowa in ba haka kai ba to wannan abin ba zai canza ba. Wasu na ganin matsalar karancin jami'an tsaro ne kawai. Wato ko da karanci ko kuma da haɗa baki. Kan za iya ba haɗa baki. shi ne nake ce maka kada a basu su wuce wata uku a wurin dole a canza su kuma a wurin ba zaman tsaro iri ɗaya za ka bari ba ka sa kamar eh, biyu ko uku daban-daban ka da ndla da dss da sss waɗannan ka sa ɗaya ɗaya ɗaya kowa na lura da aikin kowa kuma ana gama flight su yi report daily report kowannensu shi zai sa jirgin ko flight kaza suka tafi um, airline kaza suka ɗauka fasinja nawa aka ɗauka duka waɗannan dole a dinga yin shi kowane rana kaga tun da yake ba mu da irin system na kasan waje irin irin computer system na na gaba ɗaya kamar namu ya kamata mm-hmm. dole in manual za a yi a sa su guda uku nan eh, duk daban-daban in ba haka ba wannan abu ba zai ragu ba. Kaftin Mohammed Joji muna godiya da samun wannan tattaunawa.